Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ne wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne akwai rabi sannu komai sai wuce. Gaisuwa ta Barka da asuba. Eh, Malama Grace da fatan an tashi lafiya a wannan karshen mako. lafiya lumi ya, aka ji da na farko dai harkokin ibada na ga ta lallasa ka wannan makon eh san dama an ce in aski ya zo gaban goshi aka ce to ya ɗan fi zafi Dama kullum yake kisa kana kana wani karambani ba idan da ce wai me recording wanda lokaci ka zaci a aikin san ni ni ba na jin komai ba na jin komai ki kira ai ai ko yanzu ko yanzu ko yanzu ko yanzu malama Grace ina tabbatar miki ji nake kamar in rungume zaki ko in rungume transformer komai ba na ji in ga miki eh, ba na jin komai lokacin da kika kira eh. ba na jin komai da karfi na a ce kai baba da an kira Hafiz wai ce wai eh. ce mu hafiz ya ce ka zo mu je mu miƙe kafa in ba mu je mu miƙe kafa ba ina ganin yamma nan ba za ta yi ba ya ce ne wai ranar nan ta ki tafiya na ce a to <laughs> akwai yadda za a tura ta za a yi ayin ta ki tafiya to tura ta za a yi sai a je a raka ta a bayan gari mama abdulsalam ai shi ya cika gida kana ganin kai <laughs> sannan kisa ai abin da zai a mun kisa abin wani abu da eh, ake ba mu ake ba da saukin abin nan da shi irin ya <laughs> ah, eh, ana koyawa yara azumi za a ce musu ai yanzu wannan da ake yi na murnan sallah ne ake an yi goma na marmari eh. dama goma na tsakiya su ne na dole to wayan yanzu na murnan sallah ake zo <laughs> ai ta ɗauki ana ana kirga kwanakin eh ana kokarin gawa eh sabon riga sallah ce duk kin gane ai to Allah karba Allah ba da ladan ibada to amin kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar sada zumunci ga 'yan uwa da abokan arziki a duk inda suke muna mika godiya ta musamman ga dukkan ma'abotan sashen hausa eh gaskiya kan abokan sashen hausa na amurka ma'abotan wannan shiri mai farin jini maganin hawan jini maganin hawan jini na abar ya hucewa <laughs> haka yake To bari mu mika gaisuwar fata alheri daga limamin hausawan tafo kuma si Ghana Sheikh Muhammad Ridwan Allah ya sa tafo ake faɗa. <laughs> to baba kai baba ba ko makeri ka ka ba sa hakuri in ban faɗa mm, daidai eh, ba limamin hausawan tafo kuma si Ghana Sheikh Muhammad Ridwan yana mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga mai martaba sarkin hausawan tafo alhaji abubakar bawa sarkin zangon kumasi da alhaji umar faruk da alhaji hallaru ba wasa ba lallai kan board chairman na alfa radio da alhaji adamu ah. <laughs> komi ba wasa ba ah, ba wasa ba da hmm. alhaji abdul mumin da manaja alfa radio da alhaji ahmed tahiru da hajiya nimatu yamboni da limamin kumasi sheikh abdul mumin harun da sarkin wangarawa na kumasi alhaji ahmed ibrahim sai hajiya rukaya idris kumasi da hajiya boya muhammad kumasi sai hajiya bilkisu bawa kumasi da an ko an ne ko an sawu ridwan kumasi da malam mutawakilu abu dan baba kumasi da alhaji musa akambonga shugaban majalisar sarakuna na jihar ashanti kumasi da dr ahmed sa'id magatakardan kungiya na limamain jihar ashanti sai sarki mai kujera zinari na ashanti da nana otunfo ose tutu na biyu da sarkin zango tafo alhaji sa'id chipsa kumasi da alhaji abubakar haruna shugaban gidan rediyon zuriya da ma'aikatan gidan rediyon na zuriya fm kumasi da kuma ma'aikatan gidan rediyo alfa baki ɗayansu da fatar an tashi lafiya to kaga wannan gaisuwa ta manya ce a ah, ga wannan basara ce sai wannan eh. shugaba to gaisuwar limamai <laughs> to ah, malama grace kamin shiga ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wato Muhammad Zulkarnaini Umar a Sokoto wanda aka fi sani da mz da ke zaune a unguwar mabera mabera iddi a cikin garin sokoto da yan uwansa da iyalan gidan bisa ga rasuwar mahaifiyarsu wadda allah ya rasuwa wannan makon da kuma matarsa fatima wadda ita ma allah ya yayata rasuwa duka a wannan makon allah ya ji kansu allah ya sa sun huta kuma allah ya samu ya mu guzurin iske su amin amin to gaisuwar da ke ah, hannuna yanzu gaisuwa ce daga wato goni. manajan bulo da masak da ke jihar Birnin Najeriya zuwa ga Comrade Tasi'u Ilyasu Magami da Bako Umar Kandilawa Bukar da Babawo Mato Mai Aduwa sai kaka Alhaji Bukar a Gursuma da Masak da Mani Abdullahi Buti da Ibrahim Musa Maiduguri da Gambo Gambo MKK da Arma Shayabu Magaji Isaka da Daudu Alhassan Yawuri da malam tahir guzami da nasiru shehu yunusari da kinuru sani yunusari goni sanda yunusari karshe ce da abubakar salisu a rikime da fatan duka suna cikin koshin lafiya to sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun mahmud salisu kauran na muda ya ce da farko yana gaida daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka muna godiya madadin sashen hausa na murya amurka ya ce yana gaida mahaifina to mahaifin shi kenan iyaye dai duk namu ne baki daya <laughs> ya <laughs> ce yana gaida mahaifin shi alhaji salisu mai gyaran agogo kauran na moda da babban limamin masallacin juma'a na kauran na moda alhaji badamasi na malam baba da kuma khalifa malam atiku mai sunana wato mai sunan shi kenan <laughs> malam babban kaura sai kuma honorable abdullah yahaya kaura da hafisu balarabe gusau da mansur babawuru na faɗa da alhaji mele yusufari sai usman manika mai ruwa road huntuwa da ofisa musa m lawal gusau da alhaji S. kuspa zaria da nasiru sabo gusau da mubarak s yaƙi gusau da nura bello daraja kaset da distinguished senator sahabi Ya'u Kaura. da daukacin 'ya'yan kungiyar murya talaka reshen jihar zamfara da fatan sun gudanar da azumi cikin ƙoshin lafiya to a allah ya sa sun ji kuma allah ya sa haka gaisuwa ta gaba da ke hannu na ta fito ne daga aisha musa wada barikin ladi wadda ta ce a gaisuwa fata alkhairi zuwa ga zainab babaji ta muryar amurka da abban su alhaji musa wada barikin ladi da sadiya musa a kasar afghanistan da maryam yar fulani daga kasar saudiya sai fatima musa wada barakin ladi da hafsa matar yusuf salisu dan fulanin kwara da zainab ibrahim musa wada barakin ladi da fatima musa maiduguri sai ibrahim musa wada barakin ladi da grace alheri abdu da murtala faruk sanyina da kuma dukkan al'ummar barakin ladi da fatan suna cikin koshin lafiya to muna godiya da gaisuwa to bari mu damfi wannan gaisuwa da ta fito fito daga hannun Usman Bularafa da ke jihar Yoban, Najeriya ya ce salam sashen Hausa na murya Amurka zuwa filin a bari ya huce. Ina gaida baba Genako Fombina Jajare da Muhammad Direban Murba Mashio da Abubakar Bello kafin mai gari da Nura Abubakar gidan Abba sai Muhammad Sani darazu da Ubaida Umar darazu. da kadaro digaga dan fulanin warji sai alhaji muhammad adamu bularafa da ismail mai shayi bularafa da alhaji keke bularafa da duk al'umma mahaifa ta bularafa da kewaye da kuma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka mun gode. to muna godiya kwarai da gaske sai kuma wato gaisuwan fata alkhairi zuwa ga mataimakin shugaban kasa na kungiyar muryar talaka comrade bashir sharif unguru da sakatare comrade bishir dauda sabuwar unguwa katsina sai mataimakin sakatare ahmad araf azare da ma'ajin kungiya bello Biji gidan madi sokoto da mataimakin salaji murtala abasu mai shadda gora sai sakataren kuɗi ali jauro mai gidan wanka kuma kurna asabe sai odita na ɗaya ali rafkana gashuwa da abdullahi balaraba sokoto sai jami'in walwala comrade murtala lawal gusau da jami'in walwala na biyu comrade abdulwahab haladu zarmahina sai PRO gida da gumi da Alhaji Muhammad Zalanga Hadeja da sakataren tsare-tsare Honorable A Balarabe Makira sai mataimakin sakataren tsare-tsare Murtala Muhammad Bello Gusau da shugaban mata Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria a dukansu a gaisuwa ce daga daga shugaban muryar talaka ta ƙasa alhaji zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi jihar kebbin najeriya to aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka zamu ja burki da wannan gaisuwa da ke hannuna ta mubarak aliyu ya ce salam filin abar ya huce da fatan an tashi lafiya to muna godiya mun tashi lafiya ya ce sai a mika mishi sakon gaisuwarsa zuwa ga mai martaba uban kasar banga sarkin yaji alhaji abubakar garba ka lura da wani abu yau eh sarakuna sai limamai to san lokacin su eh, ne yawa madalla kuma kesan an kare sallah don haka yanzu su ne manya eh <laughs> haka ne kuwa <laughs> to da abubakar lawali usha banga da abdulmatalib mande magarya da injiniya tasiwa ta hiru sakajiki da mahmud salisu ƙauren namoda sai hafizu balarabe gusau da lawal bini hambal mk dan sulba da yusuf malam ali azare da haruna abdulmumini mai gwado da ilyasu ibrahim jihar kaduna sai tasu ismail zita gozaki da wari malam bare zuwa to da ba maina hammani mamartuwa allah ya sa na faɗi wannan suna ba manyi daidai da Sani Diga dan jihar Maradi da Isu Haruna Kariya Nijar, Allah sa kariyar Nijar ɗin ma na faɗi ta daidai da Modum Tahir Ganzani da Yakubu mai manja huntuwa da fatar an tashi lafiya. you no cry again. mata ba? Eh gaskiya ne, gaskiya ne. Allah ya sa ka sawo ma Mama Abdulsalam fulawa, kuma ka dafa bula ran Lahadi. ai ba ya dafa fulanan aikin matsalar ba ya dafa fulanan amma dai ina tabbatar miki ranar nan eh, kusan duk rabin girkin ma ni na ce na ce mata ta je ta zauna kawai eh na ce ta je ta zauna kawai ni ne zan yi komai ranar ai zan binciko zan binciko eh, ka sa eh, Abdulsalam shi ya iya bayani zan ah, binciko ne a ah, sosai ai a baki da matsala wannan ai ranar iyaye mata sarakai ranar ba sa sai dai su wanke goma su sa biyar To wannan labarin eh, wata mace ce da jinjirin da dan jinjirinta hmm. ɗanta na farko ta yi kuka mai kukan bala'i ne. Subhanallah. Ka san akwai kakwai yaran da za su wani bacci abin su lafiya lau da dare ya hmm. yi su ce su hmm. kuma garin su ya waye. Yadda aka yi musu ba za su ta yi ta raya ta kaɗa ta bashi wannan ta yi duk abin da za ta yi yayi shiru yaron ne ya ki shuru yana ta tsaura kuka shi ko baba yana can yana yana kwasan bacci kamar ba duniya yake ba eh, <laughs> ta gaji shi ke da sai ta zo ta tashe shi ta ce duk wannan abin da take ta yi ya shiru kamar baya da yaron ne yana eh, kuka eh. amma lokacin da yake neman ta ya ce ya yi ta mata alkawari shi zai yi kaza shi zai kaza shi zai kaza shi zai kaza ya kyale ta kawai tana ta fama inda ta shiga ba nan za ta fita ba inda ta shiga ba nan za ta fita ba eh. kenan ya ce amma kin na miki haka ta ce kayi na miki haka kayi amma wannan kukan nan yi komai ba ka taimakawa sai shi kenan sai sai ya dube ta akwai wani littafi a ƙasa sai ya ce mata wai aje shi kan littafin nan sai ta ce ban gane ba ban gane eh. aje shi kan littafin ba Eh. ya ce aje shi na ce ki aje shi kan littafin nan in kika aje shi kan littafin nan zai <laughs> shi wani eh. tafi ma da da nike masu gemu da wayayyu da su ne ma ina karanta musu littafi ma suna bacci ballantana dan jariri mai gemu ma littafin na sa shi bacci ma ballantana sai ce eh. ban gane ba in ya je shi malami kama in yana karanta zai rika karantawa to in ya je kamar kana koyarwa to ba labari ne da yake da daukan hankali ko kuma mai ma'ana ba eh. to a kan rashin ba abin da mutane suke da sha'awan saurara ba ne bai iya koyarwa ba to shi idan ya sai malinta yana ya shiga aji maimakon mutane su mai da hankali sai ga kowa na bacci to to shi sa yake wannan abin da <laughs> iyawa da abin da ke cikin nan da yake sa mutane bacci a ce eh, to aje eh. ba malamin kwarai ba ne oh. shi da yake ce mace to shi wannan abin da yake littafin nan da yake koyarwa mutane ma har tsofaffi masu kemu ma suna bacci balle dan yaron nan ma ita eh. saka shi kan littafin nan kawai ya kwanta zai bacci a'a shi na shi tunani. <laughs> <laughs> sai da to ko kaga kaga yanzu wannan zaman gidan da aka tilasta wa iyaye iyaye sun zama malamai ba da karfi da yaji a kwarai a sosai a wannan shi tabbata kai ki wannan ko ba komai dai yara sun samu iyayensu suna zama a gida a kwana da su a tashi da su to Allah ya sa Abdulsalam ba kwa sa su bacci na san yana. A ba <laughs> ba sa su bacci. <laughs> Allah ya sa ba kwa sa su bacci. To abin sun ma wannan kuma za mu ja burki a nan sai ba mako bai zuwa idan Allah Ubangiji ya kai mu yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah kuma sa mu ga bayan wannan corona lami lafiya. To amin. Ga wanda zai ji ciwo na makogwaro da tari, da mai atishawar da yi fitar ta babu tsari, da mai mura da mai ciwon kai hada da tari, kadaice kanka dan uwa hakan shine a tsari, akwai ma'aikata na lafiya ka kyala bauri, mu bar raɗe raɗi da cewa cutar ƙarya ne, ka dinga duba duniya a nan mebi ka gane, batu na ba ta kama baki shi ma shirme ne, zama da lafiya in ji bahaushe jari ne, mu kulla ko ina zaman gida kuma doka ne, mu wanke hannuwan mu kan mu kai ga fuskar mu, mu sanya sabulu mu wanke kan mu ci girkin mu mu daina gaisawa da kowa in ji gwamnatin mu mu daina taruwa mu canza wanga ɗabi'ar mu mu fara tarzara ga wanda ke a ta gefen mu ga ma'aikata a bangaren state level akwai su yan cdc a federal level kar mu bar ciwon corona ya je high level mu kokari mu tumbike shi tun a low level za da so wannan batu ya zama available masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku wanke hannuwan mu kan mu kai shiga fuskar mu mu sanya sabulu mu wanke kan mu ci girkin mu mu daina gaisawa da kowa in ji gwamnatinmu mu daina taruwa mu canza wanga ɗabi'armu mu mu ba da tazara ga wanda ke a ta gefen mu ga ma'aikata a bangaren state level akwai su yan cdc a federal level wannan tashar biyoyi afirka ce a